gubra mutane ne da sai kasance suna wayan gari sai su wayi gari sifra in an ce sifir shine a shaikun khali abinda babu komai a tattarin shi akan ce da mutum sifirin hannun hannunka empty ba komai sai sahabi ya wayi gari bai da ko kobo kansu gashin kansu a turmutse a kacancane guburan ga kura saboda talauci da rashi bayna a ayyunihim ka amsali bil mi'za kora a idansu saboda yaƙi da jihadi da ake zuwa idan ka gan su a su ka ga wato da kiri a goshin saboda alamar sujada yawan fi sallah kawai shi ne ma'anar ka misali ruka bil mi'za in ce a mi'za ana nufin yar karamar dabba an gane ko karamar dabba mai gashi wanda a jikinta akwai gashi da yawa kuma da kura a jikin gashin ba tu lillahi sujjadan wa qiyama sun kwana suna masu sujjada da tsayuwa aiki kenan da daddare sallah da sujjada yatluna kitaballah ga karatun littafin Allah Ya yatarawahuna baina jibahihim wa aqdamihim hutunsu yana tsakanin goshinsu ne da ƙafafuwarsu ko suna tsaye ko kuma suna kan goshinsu saboda sallah da ibada fa'iza asbahu wannan da isa idan suka wayi gari zakarullaha fa zakarullaha madu suka zo suna ambatan Allah sai kaga suna madu suna karkata dama da hauni saboda tsabar tsoron Allah da takawa idansu a rufe ga bacci a idansu amma suna ambatan Allah shi ne madu suna masu karkata kama yamidu shajaru fi yawmin kamar yadda ga bishiya tana karkata lokacin da ake iska in ka iska ta kada bishiya zaka tana kadawa na tana kadawa na to sun kwana suna sallah washe gari kuma asubahi tayi kuma an zo ana ta zikiri ana ambaton Allah wa hamalat a ayyunuhum idanansu sun cika da hawaye suna zubar da hawaye shine hamala suna kuka idanansu suna kuka da hawaye hatta ta bulla siyabahum har sai sun jika tumatinsu sahabbai ne za su ta kuka kukan hawayen zai ta zuba su ya jika musu riga wallahi fa ka al-qawma qad batu ghafilin ali ibn abi talib azaban yake cewa wallahi waɗannan mutane ya da nake tare da kuna na muku sallah kamar ne kun kwana ne kuna da halallu ba ku irin wannan aikin da sahabbai suke yi ba sun mazhaba Ali bin Abi Talib bayan ya gama wannan wa'azi ga mutanensa sai ya tashi yunkura fama ru'iya da zalika maftaran yaz'aqu sai da aka ɗauki lokaci mai tsawo ba a ga Ali bin Abi Talib yana dariya ba hatta qatalahu bil jam bai yi dariya ba har sai da wannan tsinannen bawa ibn muljam ya zo kashi ali ibn abi talib aduwallah maƙiyin Allah alfasik fasikin mutum wannan magana ibn abi duniya da abu nu'aym ya fitar da shi a cikin hilatul awliya ha kuma ibn kafir ya kawo wannan magana a cikin albidaya wa nihaya tasa a nan gurin wanda ibn muljam shine kashe ali ibn abi talib ali ibn abi talib shi ma kashe shi akai kamar yadda muka gaya muku cewa duk waɗannan kulafa'ul arba kashe su aka abubakar kashe shi aka yi guba aka sa masa a cikin abinci guban ta zo ta tashi masa ya mutu umar yana sallah ranar juma'a masallaci aka soke shi da abun suka wani ne shi ma ya zo soke shi ya tafi ali bin abi talib shi ma ya fito sallah asubahi yana hanya zai tafi sallah asubahi wani ya tsare shi a hanya cikin dubu wannan ibn hujjar za mu zo in mun zo tarihin Ali bin Abi Talib za mu faɗi yaya aka yi aka kashe shi din ya tsare shi a hanya da ƙarfe mai nauyi ya same shi a makwarkwadan kansa ya dankara masa wannan ƙarfe din sai da fasa wa Ali bin Abi Talib dalilin sa kenan Usman ibn Affan shi ma kashe shi aka yi shi kuma kisan ma zo aka aka masa yankan rayu yankan da ake yanka rayu ba ka damu bayan Allah na gari in dai mutumin mutumin kirki ne to rayuwarsa tana cikin hadari ta yadda zai iya yiwa a ce shi wannan ita ce sunnar rayuwa annabawan Allah su ne mafifita cikin halitta gaba daya to akwai annabawan da aka kwantar da su aka yayyanka su yanka rayuwa ina su annabi zakariya duk halaka su yayyanka su aka yi akwai annabin da mutane suka je suka kama shi yana yana cewa kauni kauni kauni mutane na suka samu tsohuwar rijiya suka jefa shi suka samu katon dutse suka danne shi akwai annabin da aka hada shi da zakanya da kuraye akwai annabin da aka sa masa guba da ku gane wannan sunnar rayuwa ta shine duk mutumin da yake mutumin kirki ne to huwa urda ma'ana zai iya yiwuwa a halakar da shi fa ya kamata ku san da wannan zai iya yiwa a raba shi da rayuwarsa saboda ita duniya a shararan mutane suke so su rinka rayuwa a cikinta ba a san mutumin kirki da zai gaya mutane gaskiya in sun ga bayan da za su yi da kai halaka ta za su yi sai su huta da kai su daina jin ɗuriyarka su daina jin sautinka Allah ka tsare mu samu cikar imani wal imam al-hasan al-basri yasif ahwalakum ga imam al-hasan al-basri ɗaya daga cikin manyan manyan kibarun tabi'in yana subanta halin sahabbai don Allah ku ji wannan magana da Hassan al-Basri zai faɗa akan sabon Annabi qala rahimahullahu ta'ala ya faɗi wannan magana ne a cikin littafinsa az-Zuhd Imam Hassan al-Basri yana da littafin az-Zuhd ko yake cewa wallahi laqad adraktu aqwaman hakika na riski wasu mutane wa sahibtu tawa'ifa minhum kuma nayi abuta da wasu bangarori daga cikin su ma kanu yafrahuna bi shay'in min ad-dunya akbar wallahi ba su kasance suna farin ciki da wani abu na duniya da ke fuskantar su ba ni dai sabon annabi da zauna da su in ji al basri yace ba su farin ciki da wani abu na duniya da zai zo musu in dai abu na duniya ne ba za ga suna farin ciki da shi ba wala ya'safuna ala shay'in minha akbar sabon annabi ba sa bakin ciki shine al'asaf ya asafa ala yusufa وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم باسا بكين ciki da damuwa akan wani abu na duniya da ya kubuce musu ya juya ba su damuwa inda abin duniya ne wai dan ba same shi ba la la la ba za suna damuwa akai ba sai mu duba halin mu mu duba halin su mu duba matsayin mu mu duba matsayin su wala hiya kanat ahwanu fi a'yunihim min hadha turab wallahi duniya ko ta fi kaskanci a wajen su fiye da wannan turbaya duniya ba komai bane ƙasa da za su taka su misali su bayan gida a kanta wallahi ta fi duniya daraja a idan su ka anna ahadahum hamsi na sana lam yut wa lahu thawbun qat yace idan ka gan su kai ka ce mutum daga cikin su ya rayu shekara hamsin ba a taba dinka masa wani tufafi aka nade aka shi ba saboda tsabar alamar su duniyar ba su aure ta ba kai kai ko hauka kake kai ka kwatanta kanka da sabon annabi irin waɗannan maganganu ana faɗa mana kai sun zama tarihi sabon nan fa ne za su sallah ba annabi ya rika cewa mata ku daina ɗago kanku daga sujjada sai sabai sun ɗago tukunna dan da an ɗago za a ga eh, ƴaƴan marinan mutum saboda ba su kira Mun koyar da cikin ni'ima alhamdulillah Allah ya bamu ya bude mana duniyar amma mun fi kowa kai wa kuka wa Allah kullum muna kukan rashi bamu da shi ga manya manyan bayan Allah irin yadda suka rayu wala nusu lahu qadr in ka ga ɗayan su kai kace ba a taba kafa tukunya a gidansa ana dafa masa abinci ba wala julila bainahu wa al-ard shay'a idan ka gan shi kai kace ba a sanya wani abu tsakaninsa da ƙasa ba wajen kwanciya kai ka ce a ƙarya yake kwanciya kuma galibin sa a ƙasan suke kwanciya yau annabi kansa shimfiɗarsa abin da yake shimfiɗa ake kwanciya kai fata ce a cikin ta kuma aka sa ciyawa fata aka samu sai aka sa ciyawa shine filan wani lokaci ya kwanta a ƙar wani lokaci ya kwanta a taburma wala umira fi baitihi bi sana'ati ta'amin qat kai ka ce ma a gidan shi bai taɓa sa an yi wani abinci na ka zo a gani ba wa idza kana amma duk da haka idan dare ya kasance fa qiyamun ala atrafihim ai malan tsayuwa suke akan sassanin su tsayuwa da daddare mu koyi an tara dukiyar Allah ya baka rufin asirin kuɗi kana da shi kana da mutum cin abinci kana da aikinka amma ka tashi da daddare ka yi wa Allah godiya ma ya gagara yaftari shuna wujuhahum suna shimfida fuskokinsu tajri jumu'uhum ala hududihim hawayensu yana gudana a kan wato laɗinsu kuncinsu kuka kuka sallah kuka yana juna yana juna rabbahum fi fi fikaki suna ganawa da ubangijinsu kamar yadda ka san bawa zai yi wa mai gidansa bauta a 'yan tashi bauta irin yadda bawa zai yi wa mai gidansa bauta zai 'yan tashi wa kanu idza aminu hasala da'u fi shukriha su sabon annabi su ne waɗanda in sun yi aiki mai kyau sai su tsaye wajen nuna godiya in sun yi sallah fa sai ta gode wa Allah kan wannan ni'ima da Allah ya musu in sun yi sadaka sai su ta gode wa Allah su ta ibada don su gode wa Allah wai akan ni'imar da ya musu sai bautar ka samu dama kai bauta to kai wa Allah godiya akan bautar ba wa sa'alullaha an yaqbalaha bayan wannan kuma su ta roƙon Allah Allah ya amsa musu Allah ya amsa musu wa idza amma in sun aikata mummuna ahzalathum sai wannan mummunan aikin ya bakanta musu rai wa sa'alullaha an yaghfiraha su ta neman Allah ya yafe musu kullum inda sun aikata mummunan aiki to sai su rinka bakin ciki me yasa suka aikata sabo haka mumini yake in dai yi abu mummuna to abin zai dame shi sai gana ta astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah alamar fasikanci da fajirci shine mutum ya rinka saba wa Allah amma bai damu ya saba wa ubangiji ba Allah ka tsare wa indakum asbatun fi ajalin manqus wa amalin mahfuz hasan basri yake cewa yau ku nan, kun wayi gari kuna kan ajali tauyayyen ajali ajalin ku tauyayye ne Wasu الله Allah an yakraha ko fa ma zalu ala zalika fa wallahi ma salimu min adh-dhunub yace wallahi duk da haka waɗannan mutanen ba ba su kubuta da aikata zunubi ba ba cewa aka yi ba sa zunubi ba su ɗan shi'a sun ɗauka ahli suna suna cewa sahabbai ba sa zunubi a'a sahabbai suna yin zunubi kuma suka nemi Allah ya yafe musu a cikinsu an samu wanda ya zina aka jefe shi a cikinsu an samu wanda ya sha giya a cikin sa an samu wanda yi kaza a cikin sa an samu wanda yi kaza da haka ba cewa aka yi annabawa bane ba yace ba su kubuta da zunubi ba wala najau illa bil magfira amma fa ba su kubuta ba sai da yin istighfari da tuba da gafara da Allah ya musu kai ma in kana so ka kubuta gurin Allah ka nemi gafarar ubangiji wa innakum asbatun fi ajalin manqus wa amalin mahfuz yau kun waye gari kuna cikin ajali tauyayyen ajali ajali ka tauyayye ne iya shekarun ka ba su wuce biyar ko shi da ko bakwai saura maka ba wani yanzu wata ila ana tare da shi wallahi bai kuma sauran kwana ashirin ba kuma tabbas ya mutu shi ne ajalin bankus. ga aikin da kuke aikatawa kuma yana nan a kiyaye ana rubutawa duk abin da kuka aikata ana rubuta shi a kiyaye ki kana da mala'ikan da yake rubutawa laifi kai ko kyakkyawa zuciya mutum mutum zai ji daɗi a wannan rayuwa wal mautu wallahi fi riqabikum hasan basri yake cewa wallahi mutuwa kuma tana rataye a kafadar ku duk wanda yake tafiya akwai mutuwa a kafadar shi kai mai ke kokar kai wannan rubaina aidikum ga ga wuta nan a gaban ku wuta tana gaban ku fatawaqqa'u qada Allah qada Allah azza wajalla ku rinka tsammanin kaddarar ubangiji da hukuncin ubangiji a kan ku na mutuwa ya ku bayan Allah fi kulli yawmin wa layla a cikin kowane yini da kuma kowane dare ka rinka tunanin zaka mutu ka rinka tunanin rayuwarka za ta iya tafiya ku duba yadda sahabbai suka rayu to mu kuma haka muke rayuwa haula ya ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam wadannan su ne sabon annabi faman zalladhi yudanihim fi imanihim wane ne ya isa ya kusa da su shine yudanihim waye isa ya kusance su wajen imanin su wa yasilu ila ikhlasihim waye isa ya kai ikhlasin su innahu in baka sani ba su ne dai nazaru ila batinid duniya sun duba cikin duniya hina nazaran nasu ila zahiriha su duniya cikin ta suke dubawa musibin da ke tattare da ita suke dubawa amma yayin da mutane su kuma suna duba bayan ta ne kyalkyalin duniya suke dubawa su zabai abin da ke cikin duniya suke dubawa na in mutum ya kuskure ta ruɗe shi ta ɗebe shi za ta kai shi baro amma mutane sun duba za gidanta. wa nazarin ila ajalin duniya suna duba ajalin duniyar kanta cewa za ta ƙare ba kana zaman duniya ba ne kana jin daɗi to ita kanta duniyar tana da ajali akwai lokacin da Allah ya kaddara mata za ta ƙare karkab hina nazarin nasu ila ajiliha kuma yayin da mutane suka duba wato kusancinta roman da ke cikinta na kusa kusa kusa don shi sa aka ambaci addiniya addiniya abin da yake kusanci ne abin da ke kusa addinu da naminku ya kusance shi ne addiniya ai su suna ganin duniya wato wata aba ce wacce take akwai jin daɗi da holewa da morewa su ko waɗancan suna ganin abu ne wanda yake mai karewa kuma abu ne wanda akwai musiba a cikinsa sai wanda Allah ya tsare shi fa'amatu min hama ya shauna an yushinahum suka kashe duk abin da suke jin tsoron ya aibanta su a duniya sun kashe shi su bai ba kamar ya kashewa ka watsa kashin abu ka nuna baka damu da shi ba wa tara kuma alimu an sai ya turka sun bar abin da suka san cewa zai rabu da su ba duniya ce ba kai ka san duniya za ta rabu da kai to shi yasa su suka rabu da ita ba jin daɗin rayuwa ba ne wannan jin daɗi da kake ji dole zai rabu da kai shi yasa su ma suka rabu da wannan abu suka nemi lahira fasara tisaruhum minha istiqlala yawaita neman duniya a gurin su kaman karanta ta ne ma'ana yawaita ibada da tsoron Allah shi ne ya fi aikin da ya fi yawa a cikin duniya a gare su sama da neman duniya da suna karanta ta a bace wacce take kaɗan wa zikruhum iyaha fawata ambatan duniya a gurin su wani abu ne wanda yake mai da yawa mai wucewa khalikatid duniya inda duniya ta tsufa shine khalika duniya ta tsufa a gurin su tsohuwa ce falaisu yujaddiduna ha su ku da za su jaddada ta ba idan ginin ka yi tsufa ba kana sake renovating ɗin shi ba ba kana sake jaddada shi ba idan rigar ka ta mutu ba kana sayan sabuwa ba to su a gurin su duniya ta mutu ta gama tsufa ba za kuma su jaddada ta ba wa ma takfi sudurihim duniya ta mutu a cikin zukatansu falaisu yuhibbuna ha ba'da ha, ai ba sa son duniya bayan ta mutu kuma bal yahdimunaha bari dai su sahabbai rusa duniya suke yi fa yabnuna biha akhiratahum sai su rinka gina lahira su da duniya su rushe ta su ɗebi ƙasar da suka rushe duniya su gina lahira da ita la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati qabla al maut baniha fa in banaha bi khairin taba maskanuhu wa in banaha bi sharrin khaba baniha yuhibbuna Allah azza wa jalla ay yubidunaha sun sayar da duniya fa na biha ma yabqa lahum sai su sayi abin da ya saura musu na lahira duniyar sun sayar da ita wanda kana so a nuna ma fa duk wani abu da ka sani na duniya waɗannan mutane babu su babu ita sun sayar da ita suka sayi abin da ya saura musu wa rafaduha suka watsar da ita suka jefar da ita fa kanu fiha humul farihin ai su ne masu wato a cikin masu zama cikin farin ciki a cikin duniya masu samun dace yuhibbuna Allah azza wa jal suna son Allah mai girma daukaka wa yuhibbuna zikrahu suna son ambatan Allah wa yastadi'una bi nurihi suna neman hasken ubangiji suna neman Allah ya haskaka musu rayuwarsa rayuwarsu da haskensa wa una bihi kuma suna samun haske ne da hasken Allah yastabi'una neman hasken ubangiji wa yudi'una su kuma suna haskakawa mutane ne da hasken Allah lahum khabarun ajib suna da labari mai ban mamaki wa inda humul khabarul ajib kai a wurin su ne za ka samu labari mai ban mamaki tabbas kuwa wanda maganganu da ake faɗa wallahi akwai abin mamaki a ciki duhun kamar kitab da su ne littafin Allah ya tsaya dan su suka tsaya suka rike littafin wa bihi kamu kuma su ma sun tsayu ne sun zama tsayayyu da karanta littafin Allah da aiki da shi su ne Allah ya turo wa littafi suka yada shi a duniya bihim kamar kitab wa bihi kamu kuma da shi littafin Allah din suka tsayi don abin da ya ce su yi shi suka yi wa bihim nataqal kitab da su ne littafi yi magana littafin Allah wa bihi nataqu kuma su ma da littafin Allah suke magana in za su yi magana za ta dace da Qur'ani wa bihim ulimal kitab da su ne fa aka san littafi ko ba ka bane ta dalilin sahabbai su suka haddace shi yau har na zo da ni da kai muka haddace qur'ani muke karanta shi da gobe da ba su haddace mana shi aka rubuta ya zo mana nan ba da za mu iya gane shi ba za mu iya gane shi ba wa bihi amilu kuma da littafin suka yi aiki walai su ya rauna na'ilan ma'amanalu kuma ba sa sa ido dangane da abin da aka ba su na duniya ba sa sa ido a kan abin da aka ba wani ma'ana ba su da hassada ne ma'anar laisu ya rauna na ilan lu ba sa ganin cewa wani ne musu hassada ko kuma sun su yi wani hassada akan dai abu na duniya wala amanan duna ma yarjun ba sa ganin wani aminci sama da ko kishiyar abin da suke tsammani ai iya aminci shine abin da suke tsammani samu a gurin Allah wala khawfan duna ma yahzarun ma yahzarun ko babu tsoro a tare da su sama da abin da suke jin tsoron su haɗu da shi ranar lahira ma'ana ba sa tsammanin wani abu na ɓargon duniya da zaka iya ba su a nan duniya sama da abin da suke tsammanin Allah zai ba su babu wani aminci da zaka iya ba su sama da irin amincin da suke tsammanin Allah zai ba su babu tsoro ba sa jin tsoron kowa komai a duniya sama da irin abin da suke jin tsoro za su gamar shi ranar tashin alkiyama wahum hujjajullah ta'ala ala khalqihi sahabban nan dai su ne hujjojin Allah ga halittarsa min nur as-sati min mahabbatihi Allah ya tufatar da ya tufatar da su wato haske wanda yake mai fitowa madaukaki shine as-sati ya sanya musu tufa ta haske mai yaduwa mai daukaka na haske na soyayyarsa wa rafa lahum al hidayati ila muwasalatihi Allah ya daga musu tutoci na shari'a ta yadda za su kulla alaka da ubangiji muwasalacin su rinka haduwa da Allah su ne suke dauke da tutoci na shari'a duk wata tuta ta shari'a to ta sahabbai ce wa afraga alaihim sabra an mukhalafatihi Allah ya sanya musu hakuri na kada su saba masa afraga alaihim sabr an mukhalafatihi ya sanya musu hakuri ta yadda ba za su saba masa ba wa tahara afdanahum bi muraqabatihi Allah ya tsarkake musu gangan jikinsu ta hanyar yi masa muraqaba bibiyarsa وسطاء وكساهم حللا من نسج Allah ya sanya musu hulalan kayan kwalliya da ado wanda kamar an ɗinka su ne da soyayyar ubangiji wannan duka wasu wasu maganganu ne karin magana ne yake ta yi wa kasahun hulalan min nasji mawaddatihi Allah ya ba su tufa kasa kasani ya tufatar da ni Allah ya tufatar da su hulal jam'i ne na hulai awa man yunashau fil hilyati wa huwa fil khisan ghayr mubin wato kayan kwalliya Allah ya basu kayan kwalliya wanda aka sakanta shi da soyayya ga ubangiji Suma Audu al quluba min zakhair al qulub fi fi fi mu'allaqati fi fi mu'allaqatin bi Allah kuma ya sanya a cikin zukatansu ya sanya musu taskoki na gaibu waɗanda suke da alaƙa da ƙulla wato kawance da haɗuwa da ubangiji tabaraka ta'ala ya sanya musu a cikin zukatansu suka san ubangiji da gaibu suka fahimce shi kuma ya sanya a koye ya sanya musu alaka da za su rinka haɗuwa da ubangiji yau da gobe bayan allah na gari kenan yace fahimumuhum ilayhi da'ira kullum babban burinsu yana karewa ne yana haɗuwa ne zuwa ga Allah kullum burinsu damuwarsu su haɗu da ubangiji tabaraka ta'ala wa a'yunuhum ilayhi bil ghaibi nazira idanunsu suna kallon Allah a boye ma'ana kullum su zaka ga kamar ga inda suka sa gaba amma su zukatansu ma suna ganin ubangiji ganin ubangiji ta hanyar ganin Allah a hanyar cewa da rasu wani a ba in ba shi ba ganin Allah ba wai ganin sa ɗiru da bugu ba suna ganin Allah kamar gashi a gaban su ta hanyar ba za su saba ba ma'ana zukatansu suna ganin ubangiji ta gaibu ma'ana ganin gaibu shine ta yadda bara zukatan ba za su bari su saba Allah ko da a koye ba qad aqamahum ala babin nazri min qurbihi tuni Allah ya ajiye su a bakin kofar da za su rinka ganin shi kusa da shi duk inda suka duba ubangiji kawai suke dubawa duk maganar da za su yi Allah suke dubawa motsin da za su yi Allah suke dubawa wa ajlahu sahum ala karasi atibaa ahla ma'rifatihi Allah kuma ya ajiye su akan kujeru na likitoci likitocin da suke su suka san Allah ka san gangan jiki akwai wanda ya san shi shine likita ko to sanin Allah din akwai likitocin da suka san Allah an ari kalmar likita din ne dan a a ɗora ta kamar matsayin malunta wanda ya san Allah kamar likita ne da ya san ubangiji kenan ma'ana sai Allah ya ajiye su akan su ne kujeru da za su nuna wa mutane sanin Allah kenan yace tare musabbi sahabatu ridwanullahi alaihim haramcin sagin sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala sunna sallallahu alaihi sallama manzo Allah yana cewa la tasubbu ashabi kada ku zagi sabaina walau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba wallahi da ɗayan ku zai ciyar da daidai maimakon dutsen uhud a matsayin dinari ma balaga mudda ahadikum wala nasifahu wallahi ba zai kai dire tafin hannunsu ko rabin tafin hannunsu ba hadisi na imam bukhari da muslim wai idan sahabi zai ba da cikin tafin hannunsa guda ɗaya sadaka to kai da za ka je ka ba da kilomita ashirin ko ɗari duk zinari ne da azurfa da sunan sadaka ladan sahabi da ya fi naka kai baka isa ka kai rabin tafi hannun shi ba ba kaga ashe ba wani abin da za ka isa wadannan mutanen haka Allah ga ba ya zaɓe su wani sallallahu alaihi sallama idan zikira ashabi faru suku annabi ya ce in an ambaci sahabbai na ku rike ku kame bakin ku daina zagin su shine ku amsiku ku rike ku kama bakin ku babu ku ba zagin sahabbai wa idza dhukira an ku fa amsiku in an ambaci taurari kada ku rinka tsumbace da tsumbace da tsafa tsafa cewa tauraro kaza shi ke bada kaza ku kame wa idza dhukira al-qadar fa amsiku idan aka ambaci kaddara ma ku kame duk abin da Allah ya kaddara shine abin da ya faru hadisi ne hasan imam tabrani ne ya rawaito shi da isnadi mai kyau وقال الإمام الذهبي رحمه الله إنما يعرف الصحابة للي radiyallahu anhu man tadabbara ahwalahum wanda yake sanin sahabbai shine wanda ya yi lura da halayensu tadabbur shine ka tsaya ka nutsu ka lura ka bibici abu da da su da tarihinsu to an hana kuma ku karanta tarihinsu ya za ku san su yanzu shi a ba inda za su suna karanta tarihin abubakar ko umar ko usman ba su to ya za ka san shi ballan za ka san matsayinsa ana buɗe maka baki ne ka fara wayewa da zagin sabai kaga ba za ka iya sanin su ba shi yasa ku karanta tarihin sai ku san su bina'an ala hadal qul sai muke gani ya kamata mu rinka karanta tarihin sabai wa atharahum da kuma gurbin su fi hayati rasulullah a rayuwar annabi wa ba'da mautihi da bayan mutuwa, min al-musabaqati ila al-iman ta yadda suke rigangeniya wajen imani wal mujahadati lil kuffar ga jihadi suka suka yaki kafirai wa nasrul dini sahabbai suka yada addini wa izhari sha'airul islam suka bayyana wato alamomi na musulunci wa ila'i kalimatillahi wa rasulihi sune suka daga suka ɗaukaka kalmar Allah da kalmar manzon Allah wata ta'limi fara'idihi su suka ta koya mutane faralloli da ke kansu wa sunanihi su suka ta yada sunnonin annabi wa lailahum imamu a yace da ba dan su ba ma wasala ilaina min ad-dini aslun wala farra wallahi da bai zo mana ba al'amari na addini ko fila ko farilla shine aslun wala far farilla ko fila aslun wala far wala alimna min al was-sunan wallahi da ba mu san farilla ba da kuma ba mu san wato wata sunna ba wala faradan ba za mu san wani abu da Allah ya wajabta mana ba wala alimna minhu min al ahadith wal akhbari shay'a wallahi da ba mu san wani abu ba min al ahadith na daga hadisai wal akhbari da annabi ya faɗa shay'an komai ba su suka kawo mana faman da ana fi duk wanda ya soke su aw sabbahum ko ya zage su faqad kharaja min ad-din hakika fa ya fita daga addini ya ridda wa maraka min millatil muslimin ya kuma zaru daga hanyar musulmi fa li'anna fa'ala la yakunu illa an i'tiqadu masawihim saboda ba yanda za ka soki sabai face sai ka kudirce cewa suna da mummunan aiki ne duk wanda ka zage shi ka zage shi saboda yana da mummunan ɗabi'a ko to ashe yayin da kai kudiri a sahabbai mutanen banza ne to wannan ya nuna kai ma ka zama mutumin banza wa izmaril hikd fihim da qawli hikid wato kiyayya da gaba dangane da sahabbai mutum ya ɓoye gaba ne da kiyayya da kana da makami ma in kuna da za ka iya kashe su kenan wa in kare ma zakarahu Allah ta'ala fi kitabihi duk wanda ya zagi sahabbai ya ƙaryata abin da Allah ya ambata ne a kansu a littafinsa min sana'ihi alaihim ta yanda Allah ya yabe su shine sana'a, wa fada'ilihim da ya faɗi falalolinsu wa manaqibihim da darajojinsu wa hubbuhum da kuma yanda Allah ya nuna yana son su wa li'annahum ardal wasa'il al-masura ma'asura saboda kuma sahabbai su ne wato mafi yardar hanyar da aka ruwaito mana sun kawo mana riwaya ba mu da wata hanya da aka kawo mana riwaya Allah ya ce annabi ya ce irin ta sahabbai kuna da ita babu hanya amintacciya sama da hanyar su wal wasa'iqu min al kuma su ne tsani su ne tsanin muka da muka taka muka je muka